Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar talatin matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da biyar. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a 17 ga watan Mayu shekara ta 2019 kafin ku abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokan bakin haure wanda zai maye gurbin baki ɗayan dokan wato na haure bakin haure kenan a nan Amurka. a wata sabuwa kuma donald trump ya ce yana kyautu zaton amurka ba za ta shiga da yaƙi a iran ba a lokacin da ake ƙara samun tankiya a gabas da tsakiya bayan haka ministan harkokin wajen burkina faso ya kira ga kasashen duniya su kafa wata haɗakar yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar irin waɗanda aka kafa su a kasashen iran da afghanistan domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel kanan labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana rashin jin daɗin dangantaka da shugabannin majalisar dokokin ƙasar a wa'adin mulkinsa na farko da ya ce ya kawo cikas a harkokin mulki sai dai masu kula da lamura suna cewa wannan shine demokuraɗiyya. ai aikin majalisa ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da shine ta taka burki ga bangaren zartaswa kuma duk wanda yake taka maka burki ba lallai bane ne a ce ra'ayinku yana tafiya daidai kuma ana samun jituwa ko da wani lokaci Muna kuma da rahoto kan ci gaba da jami'an tsaro suke samu a jihar Taraba a yunkurin shawo kan masu garkuwa da jama'a sai kuma shirin lafiya uwa jiki da hawa umar ke gabatarwa amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. shugaban amurka donald trump a jiya alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda ya kwatanta da tsari na adalci mai tafiya da zamani kuma da za a yi bisa doka wanda zai mai gurbin baki ɗayan tsarin bakin haure kenan a nan amurka wanda ake amfani da shi a yanzu tsarin da ka iya fuskantar rashin amincewar bangarori na majalisar tarayya daukar mutane barkatai ba bai dace da darajar amurka ba haka zalika kuma yana tarewa bakin haure wanda za su iya shigowa kasar su taimaka wa ci gaban kasan su iya shigowa nan amurka in ji trump yana fada a fadar white house a jiya alhamis shugaban kasar ya bayyana tsarin bakin hauren nashi wanda ke niyyar sauya ba da izinin zama amurka ga mutane da suke da iyalai a nan amurka da kuma masu neman taimakon jin kai saboda iya ɗauko masana da kuma ƙwararru daga ko'ina a duniya wannan tsarin da wani rukuni wanda surukin shugaban kasar gerard kushner ya jagoranta bai yi tanadi na magance matsalan bakin haure da ke karkashin shirin daka ko kuma dreamers kenan na waɗanda aka shigo da su amurka tun suna ƙanana taɓa rauniyar hanya wannan abu da ya sa 'yan majalisa da dama ba su yi na'am da wannan tsari ba. a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce yana kyauta zaton amurka ba za ta shiga yaƙi da iran ba a lokacin da ake ƙara samun tankiya a gabas da tsakiya yayin da babban jami'in diplomasiyan iran ɗin yake yi wa wannan lamarin rikon sakainan kashi. ina jin ba hakan zai faru ba in ji trump a lokacin da aka masa tambaya akan yiwuwar shiga yaƙi a tehran yayin da ya fara tattaunawa da shugaban switzerland ole mora a jiya alhamis amurka da iran ba su da wata alakar diplomasiya amma switzerland ita ce take mai wa amurka wurin kula da muradunta a ƙasar da ke gabas ta tsakiya sakatariyar harkokin 'yan jarida a fadar white house sarah huckabee sanders ta kara jaddada rahotanni da suka fito da farko a jiya tana cewa trump yana bukatan canjin halaye ne daga iran amma kuma amurka za ta dauki mataki akan duk rikici da jamhuriyar islamiyyar din za ta iya haddasawa a yankin jakadar iran a majalisar ɗinkin duniya majid tech revanchi ya yi watsi da batun na yiwuwar da hankali a kan wato a wani shirin gidan rediyon kasar da ake kira morning edition a jiya alhamis yana mai cewa kasarsa ba ta da niyyar haddasa wani tashin hankali a yankin jami'in na diplomasiyan iran ya zargi amurka da wasu kasashen a yankin cewa suna yi wa iran tuhuma ce ta ƙarya shugaban 'yan adawa a venezuela juan guaido ya tabbatar a jiya alhamis cewa ya aike da rukunin masu tattaunawa a ƙasar norway domin shiga tsakani a rikicin ƙasar ta nahiyar kudancin amurka amma kuma ya musanta cewa suna tattaunawa da wakilan gwamnatin shugaba nicolas maduro guaido ya faɗa a wani gangamin siyasa a birnin caracas wasu wakilai na ƙasar norway suna shiga tsakani akan batun rikicin siyasa da na tattalin arziki a venezuela wannan ne tabbatarwa a hukumance na farko game da yunkurin tattaunawar tsakanin bangarorin guda biyu bayan rikicin shugabanci da aka kwashe watanni da dama ana yi a kasar wakilan gwamnatin venezuela da na 'yan adawa suna can kasar ta venezuela jami'an venezuela je sun faɗa a ranar laraba cewa ministan yada labarai george rodriguez yana wakiltar shugaba maduro yayin da dan majalisa stalin gonzales yake shugabantar tawagar 'yan adawa maduro ya faɗa a wani jawabinsa da aka nuna a talbijin a ranar laraba cewa rodriguez yana gudanar da wani aiki mai muhimmanci a ƙasar waje amma kuma bai ƙarin bayani ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen burkina faso ya yi kira ga kasashen duniya su kafa wata haɗakar yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar irin waɗanda aka yi a kasashen iran da afghanistan domin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel na afirka a halin yanzu yankin sahel na da rundunar haɗin gwiwa na g5 wanda ya hada da sojoji daga burkina faso ɗin da chadi da mali da mauritania da kuma jamhuriyar niger an ɗora wa rundunar haɗin gwiwa alhakin yakar barazanar ayyukan masu tsaurin ra'ayi da ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke yankin sai dai a cikin shekaru biyu da aka kafa ta wannan rundunar da tana fuskantar kuma baya ciki har da harin bam da aka kai mata a helkwatanta. majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 70 cikin ɗari na rundunar kaɗai ne ke aiki amma an fara samun saukin matsalar kayan aiki da horo nan ba daɗewa ba rundunar za ta fara aikin ta cikakke yankin sahel na da rundunar kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha shida a ƙasar mali kana akwai wasu sojojin faransa dubu uku a chadi suna taimakawa wurin tabbatar da zaman lafiya daya a cikin manyan gidajen kasuwanci na shugaban amurka donald trump ya tattara kudaden shiga na miliyoyin daloli a bara lamarin da aka tabbatar da kasuwancin shugaban kasar na amfana da jami'an kasashen waje da ma na gwamnati katafaren otal ɗin ƙasa da ƙasa na trump da ke a nan washington wanda ke cikin gini mai cike da tarihi na tsohon gidan waya ya tara dala miliyan goma sha hudu a bara kudaden da suka haura na bara wancan a cewar tsarin bayyana bayanan kudaden trump wanda ya gabatarwa ofishin da'a na gwamnati kuma aka fitar da sanarwan a jiya alhamis a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Aka yake to bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar taraban najeriya inda jami'an tsaro suka samu ci gaba a yunkurin shawo kan masu garkuwa da jama'a kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa mana cikin kwanakin nan masu satar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa kan ma karen su ne ba babbaka a ƙauyuka da kuma birane to sai dai kuma don magance wannan matsalar ya sa rundunar 'yan sandan najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro kaddamar da rundunar haɗin gwiwa na aiki da cikawa mai taken operation forest storm shirin da ya soma samun nasara a jihar taraba inda mata kai aka cafke wasu da ake zargin masu garkuwan ne cp alkasim sanusi da ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar taraba ya ce yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu da ake zargin mutum 49 inda ku Mai karin haske da cewa mun lura cewa kidnapping ya yi yawa a taraba sai muka cewa hanya mafificiya ita ce mu jami'an tsaro duk jami'an tsaro har da sojoji da muke tada su operation mun sami suna dra akan daji to Allah taimake muka kai dara a sa'a muka kama muga masu laifi ga su can akwai wanda muka kama zai amshi kuɗin wata baiwa Allah Mrs. Ruby miliyan ashirin wani kuma zai amshi miliyan uku a mutum biyu kafin je amsa sai muka riga ya amsa sai muka kama shi da amma da muka kama yanzu sun kai kusan mutum 49 banda ba wanda bincike za mu yi mu kai su kotu to wai komai al'umman jihar ke cewa kan wannan matsala da ke hana jama'a bacci a yanzu gaskiya magana garkuwa da mutane mu a jihar nan mu ma yanzu abin ya ci tara wadda a gaskiya mutane kowa yanzu hankalin shi a tashe yake a wannan al'amarin su wanda suka bar ƙauyuka suka shigo gari sun gudu don su tsira abin ya zo an biyo su har ya kai ga su mutane da suke cikin gari mazauna cikin gari su ma ba su tsira ba yau an taba wannan gobe bayan kwana kada a ce labari an taba wannan To al'amarin da kuma gaskiya yanzu abin ma ba wani wai a sai wani mai attajiri ko kuma har wayar da ba masu karfi sosai ma ana tabawa to shi tallakan ma yanzu gaskiya baya bacci da kyau a gidansa gaskiya muna cikin wani irin tashin hankali wadda ba mu yan musulta shi ba ganin yadda al'amari na maganan garkuwa da al'umma din yayi yawa a jihar taraba da tun muna jin shi a wasu wurare nesa wasu jihohi haka a hankali hankali ya yi matso mana nan wadda nan din muka fara jin shi a ƙauyuka ne da kuma wasu lokal gamen daga ya shigo ƙauyuka yanzu da hankali hankali har ma ya shigo fadan jihar wadda gaskiya wannan abun wani wata matsala ce babba wadda ni a tunanina bai kamata ci gwamnati ta ɗauki wani abun da wasa ba. a makwabciyar jihar taraba kuwa wato jihar adamawa rahotanni da kuma al'umman madagal da mitika nema suka tabbatar da cewa mayakan boko haram sun kai wani sabon hari a shiwa cikin dare wanda kawo yanzu ba tantance irin bannan da suka yi ba yayin da ko jami'an tsaro ke ma ce an samu nasarar fatattakar su ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya ina To daga batun tsaro kuma sai harkokin mulki a Najeriya inda kafin tashin shugaba Muhammadu Buhari zuwa Umra ya yi wani zaman walima da shugabannin majalisar dokokin kasar. Ya kuma fita fili ya bayyana rashin jin daɗin zaman doya da manja da aka yi tsakanin majalisar da fada mulki. Sai dai a cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Awar Musa Rafsanjani na kungiyar da ke sa ido kan harkokin mulki ya bayyana cewa matsalolin da suka addabi najeriya ba su da alaka da dangantakar shugaban kasa da majalisa wannan bayani da shugaban kasa buhari ya yi ni na ga kamar an dan so a yi son rai ne saboda in ka kula wannan majalisar duk da dai matsaloli tana da nata matsalolin amma wajen wato taimakawa a kawo dokoki da za su kawo ci gaba a kasa na wajen bangaren tattalin arziki da wajen gyara harkar wato zaɓe da kuma wajen bangaren kawo ci gaba a najeriya gaskiya in ba a yaba musu ba ba za a soka musu ba duk da dai musan akwai wasu um, kamar misali tabbatar da jami'an gwamnati da ya dace a ce an yi majalisar ta yi ba a yi ba amma dai duk da haka dai in aka tsaya aka duba irin aikace-aikacen da suka yi na irin dokokin da suka yi da kuma irin sa ido da ake yi a cikin harkar tafi da gwamnati to gaskiya ina ga cewa ba zai yi a ce an soke su ko kuma an dura musu laifin da yake an samu a najeriya ba wajen misalin harkar tsaro kaga ba aikin su bane wajen misalin kawo cire yunwa da talauci da rashin aikin yi duka waɗannan ba wai 'yan majalisa ne kawai ba a 'yan gwamnatin mai zartawa ita ce take da wannan alhaki kuma idan an yi kasafin kuɗi kaga su ne suke zartar da wannan kasafin kuɗin saboda haka ba tun da za a ce idan ba a samu ci gaba ta wajen bangaren kawo aiki ba ko kuma cire yunwa da talauci ko kuma samar wa 'yan kasa abin jin daɗi tun da za a ce 'yan majalisa ne saboda su sun ba da irin nasu gudunmawar shi shugaba buhari me za ka cewa game da kamun dudayensa da kuma wa'adi na farko da ya na shekara hudu a matsayin shugaban kasar najeriya wato kamar yadda muke gani akwai wasu bangaren da aka dan samu nasara akwai kuma bangarori da dama da aka samu komawa baya saboda musamman yaƙi da cin hanci da rashawa da muke fafutuka don mu tabbatar an yi gaskiya ba mu ga cikakken nasara da aka samu ta wannan bangaren ba yaƙi da ta'addanci da sata jama'a ka ganin ma gaskiya ba a samu cikakken nasara ba. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar sa ido akan aikin 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa wato Sislak a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Shu'aibu Mungadi dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya kuma yi min tsokaci dangane da abin da ya fahimta akan wannan korafi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Sanin kowa ne da dangantaka tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa ba lallai ba ne ba a saba ma da ganin yana tafiya daidai ba mafi yawa masu sharhi akan al'amuran eh, wato siyasa suna ganin cewa idan aka yi tafiya mai kyau tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa na dokoki to ana ganin kamar wato demokuraɗiyyar tana zuwa jirge domin ai aikin majalisa babban ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan ta shine ta taka burki ga wato bangaren zattaswa kuma duk wanda yake taka maka burki ba lallai bane a ce ra'ayinku yana tafiya daidai kuma ana ana samun jituwa ko da wani lokaci amma kana ganin kamar 'yan majalisar ƙasa sun yi wa 'yan najeriya aiki saɓanin abin da shugaba buhari yake gani kamar ba su gamsar da 'yan najeriya ba domin rigingimu da fadar gwamnati da su ta kawo cikar wurin yi wa 'yan ƙasa ayyuka gaskiya idan ma ana so a zargi majalisa da rashin ma 'yan kasa kwange to ba ɓangaren zartarwa ya kamata a ji wannan zargin daga wajensu ba domin dama ai akwai matsaloli kwarai tsakanin shugabancin majalisun nan da bangaren shugaban ƙasa wanda ya tilasta shugabannin waɗansu suka koma wata jama'iyya ba ta shugaban kasa ba kaga ashe akwai azazza tsakanin su. alƙalanci irin wannan sai a bar 'yan ƙasa su su yi alƙalanci su faɗa idan an masu daidai daidai ko ba a masu daidai ba amma idan shugaban kasa wanda dama baya da jituwa tsakanin shi da su ya faɗa to za a ce wannan adawa ce wadda ta kawo rashin jituwa tsakanin su shabu mun gadi kenan dan jarida kuma mai sharhi ka al'amura a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a yanzu dai yan najeriya sun sa ido su ga yadda za ta kaya dangane da fitar da shugabannin majalisu inda a karo na farko a lokacin su bukola saraki ana zargin cewar ba wa'anda jam'iyyar ne ta so suka ci zaben har suka yi jagoranci ba yayin da kuma a yanzu ake zargin cewa jam'iyyar na kokarin don tilasta wasu 'yan takara a kan 'yan majalisu domin a yi zaɓen. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne kan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da war haka. Barkamu da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara to a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar eh, lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba duk sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai dai yadda waccan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana ɗaya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta sun wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewar eh wannan mutumin lallai yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa to likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da Ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai tabi bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kadan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba saboda haka ita zazzabin ah, cerebral malaria Ana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. a Yawanci sun tafi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari akan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wani dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma ga su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai kawai sai ta zama ta ta'azzara din to likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne shin irin wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar a'a kwayar cutar sauran ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garko jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatar ta azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci ba ne. menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan sannan kuma waɗanda suka rayu ɗin sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma samu har jikinsu suna cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwaya cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa. Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin. Muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da kyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga ko al'umma har yanzu a al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba eh ana iya samu akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba to likita da yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala to wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi chemist ba zai ba wani duk kame kame ba zai ba asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi kuma waɗanda suke jinya an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin takan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato kar ta kwana inda za a taimaka masa kansa da numfashi da bugun zuciya da sauransu. To likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya? To gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan ƙasar ita wannan ƙwaya cuta ta Plasmodium falciparum ita ta fi yawa kuma ita tafi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala. To likita wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? Shawara ta farko ita ce da wadda kullum muke bayarwa. Kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyankyasa kuma ya shigo cikin jama'a ya ciciji jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka yi kokarin kula kula da mahallin nan da su kwatami da sauransu a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa za a samu sauki matuka idan aka yi amfani da irin yanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya cijin yara ko mutane gaba ɗaya ma za a samu saukin wannan matsala sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. ta masha Allahu masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabata buƙatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga tsarabar Ramadan. Isim adin Mustapha Jibrin, Fima il-ansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump a jiya alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda zai maye gurbin baki ɗayan tsarin bakin haure na amurka da ake amfani da shi a yanzu a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya ce yana kyautar zaton cewa amurka ba za ta kai yaki a iran ba a lokacin da ake fama da tankiya a gabas ta tsakiya kana ministan harkokin wajen burkina faso ya kira ga kasashen duniya su kafa haɗakar yaƙi da ta'addanci a sahel to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da hatsi mu sake shigowa da wani sabon shiri a madadin dukkan waɗanda kuka ji moriyoyinsu alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.